bismillahir rahmanir rahim gidan aro kashi na saba'in da uku kwarai asad ɗan ta'addan yana tare da ni tsawon wannan lokacin ka sani ina kiran mutanen nan da ahali na asad ashe mutanen da nake kira da ahali na ba komai bane face rundunar 'yan ta'adda asad to ka faɗa min me amfanin aiki na ahalin da babu komai a cikin face tarin ƙarya cin amana sirrika da ban tsoro asad wannan shine ahalina ahalina kenan binciken da na ɗauki lokaci ina yi ba akan kowa bane face ahalina asad ya ƙarasa wasu hawa yana fitowa daga idanunsa asad ya ji jiri na neman kai shi ƙasa ya shafe kansa kaɗan yana mai matse bakinsa da tafukan hannayensa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai yake nanatawa a daidai lokacin wayarsa da ke aljihunsa ta soma ruri ya yi saurin ciro wayar yana kara a kunnensa da gani za ka fahimci cewar magana da ake masa daga ɗaya ɓangaren magana ce mai muhimmanci da sauri yake jinjina kai yana faɗin gasu nan tafi sai dai juyowar da zai ga babu ma'azam kenan har ya shige cikin ofis ɗin a guji asare nufi ofis ɗin yana furta oh shit no ma'azam har ya sa kafa zai shiga babban ɗakin taron asar ya ƙara so don danƙo hannunsa ya jiyo yana duban asar ɗin da ke huci da alamun ya ci gudu lokaci guda yake girgiza masa kai na sami kira daga prison yusuf ya ce zai magana mu azam ba za ka aje aikin yanzu ba dole mu kamo danja da abokan harƙallarsa mu je yanzu mu je mu azam mu je mu je me yusuf zai sanar da mu game da danja da sassarfa suka fito daga ofis ɗin suka shiga motar ma'azam suka ɗauki hanyar furzin. sana isa aka fito musu da yusuf dinnan wajen ganawa da mutane yusuf ya kuma duban su yana jin rauni can ƙasan zuciyarsa yana tuna abotarsa da amintakarsu a hankali ya so furta na san ba zan iya duban ku cikin ido ba bayan duk abubuwan da na aikata muku kuma ba zan iya roƙonku da ku gafarta min ba saboda ban cancanci yafiya ba mu'azami ka tsaye da faɗin ba wannan muka zo ji ba ka sanar da mu abin da kake son sanar da mu game da danja yusuf ya murmusa kaɗan kafin ya ce ba za ka taɓa canza ba mu'azzam gamji kuma ina da yaƙini a kanka na san za ka kama su kuma za ka kawo ƙarshen ta'addancinsu wannan karan miƙo ya tsaye ma'azam ya yi hannayensa dafa da tebur ɗin yake furta ka kira mu ne nan don ka ba mu labari kana son wasa da hankalinmu ne ya ƙara shi yana cakumo yusuf ɗin hasa da ya ƙoƙarin ƙwatar yusuf yana faɗa ma azam su bi komai a sannu har su samu abin da suke so yusuf ya murmusa kaɗan ya ce ban ga laifinka ba komai kai min daidai ne kuma na cancanci hakan ku je kwatancen da zan sanar da ku ina da tabbacin za ku samu danja har ma da jaja a wannan wajen za ku kama jaja dumu-dumu domin ku yau rana ce da suke haɗuwa a wannan wajen suna gudanar da kasuwancin koken ɗinsu kasuwancin koken ya nanata yusuf ya jinjina kai ya ce kwarai kuwa danja ba karamin dan ta'adda ba ne sannan bai dogara da wannan shagon da kuka san shi da shi ba wato wanda yake sai da sigari hasali ma ya yi shagon ne don ya ɓadda kama amma danja kasar gumin dan ta'adda ne wanda yake harka koken da kwayoyi ya samu ɗaurin gindi ne daga wajen manyan 'yan sanda irin su Chief jaja domin ko tare suke gudanar da su ni ma jaja ne gabatar da ni zuwa ga ta'addancin su kuma ba ni kadai ba ne a department daban-daban suna da masu misa aiki a cikin npf domin su samu sauƙin gudanar da ayyukan ta'addancinsu na sai da ƙwaya da kuma hodar iblis har ma da sauran ta'addanci da suka shafi garkuwa da mutane da sauransu zan ba ku sunayen duk wanda na san suna aiki a ƙarƙashin jaja ma'azami jinjina kai ya ce ya yi ba mu kwatancan yusuf ya sanar da su asad na rubutawa suna gama tattare bayanan yusuf suka sa kai za su fice sai kuma ma'azami ya dawo da baya ya ce bat fa me ka sani game da bat yusuf ya girgiza kai ya ce suna kiransa da bat boss at the top amma babu wanda ya taɓa ganin bad a cikin yaran da ke wajaja da danja aiki iyakacin abin da na sani kenan kuma iyakacin abin da zan iya sanar da ku kenan sai da jinjina kai ce mun gode yusuf wannan bayanan da ka bamu ba karamin taimakon mu za su yi ba yusuf ya jinjina kai ce ina fatan ne abu mai kyau daga karshe ko da za su hallaka ni wannan ne mafi girman abin da zan iya yi bayan cin amanan ƙasa da kuma abokaina da nai akwai ire-iren su jaje da dama a cikin police force wanda zan yi fatan asirin su ya ci gaba da tonuwa. Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci ya kuma cire mana gurɓatattu daga cikinmu. Hasa dai amsa da Amin yana mai sakar masa murmushi kafin suka yi sallama ya bi bayan ma'azam da tuni ya fice. Ba su nemi taimako ba suka nufi kwatancen Ma'azam na ta zabga gudu kan kwalta. Fatan Fatansa ya cafke jajar kuma danja kawai. Daga nesa suka yi fakin suka shirya hasashensu cikin bindigogi. Asad ya kalli ma'azam da ke komai cikin zafi-zafi ya ɗan dafa hannunsa ya ce mu kira taimako. Ma'azam ya girgiza kai ya ce tukunna Asad. sai na damƙo wuyan jaja da danja cikin hannayena yana faɗan haka ya tsalle ya duro daga cikin mota da ƙyada bindigarsa ya soma kwanton ɓauna ya nufi cikin kangon asar ma ya nufi ɗaya ɓangaren yana sanda ta windo suke leƙe inda suka hango jaja ya buɗe dogon akwatin kuɗi yana washe baki ga danja zaune a gefen gefensa yana busa hodar iblis wasu matasa da ko shakka babu yaransu ne sai aikin juye koken ɗin suke a cikin leda a hankali ma azumi furta danja daga ƙarshe mun sake haɗuwa yana maganar yana jinjina kai lokaci guda da ke gilas ɗin wundan da ƙafarsa suka tarwatse haba nan fa su danja suka ciro bindigunsu suka soma ba ta kashi tsakaninsu da su ma'azam su ma'azam suka yi nasara harbe yaran danja danja da cif jaja suka soma ƙoƙarin gudu cif jaja na jan tumbinsa da kyar yana gudu yana furta ba zai yi a ganna a nan ba ba zai yi a kama ni ba ba zan je gidan yari ba ma'azam ya tsalle ya haye katanga yana furta jaja cif ya jiyo ya kai wa ma'azam harbi ma'azam ya kauce ya ci gaba da binsa a guje chief ko sai haki yake ya kasa gudu wani irin tsalle ma'azam ya naushi fuskar chief wanda sai da ya kai chief ƙasa a daidai lokacin kuma sautin sarin din motocin 'yan sanda ya karaɗe wajen ma'azam yana huci yake duban jaja ya kuma kai masa naushi da kafa. yana jinjina kai yana duban cif da ke duke ƙasa kamar ɓera ai na faɗa maka cif jaja idan ɓera na yawo mage na yawo wata ran za su haɗu za ka riɓe a gidan yari annamimin ɗan ta'adda ɓeran banza ya shi yana mai kuma kai masa naushi daidai lokacin sauran 'yan sanda suka ƙara so. mu'azzam ya jefa musu jaje yana faɗin kusa mishi ankwa suka amsa cike da jinjina suna sara masa can ya hangi bayan asad da ke bin danja a guje ba zai so wannan dama ta kubce masa ba wadda za ta iya zama damarsa ta ƙarshe kenan idan yana so ya cafke danja a guje bi bayansa suna gudu shi ma yana bin su cikin wani irin sauti yake furta danja danja ya kuma waigowa yana kai masa harbi kwatsam harsashi ya samu mu'azzam Chuck Asad ya tsaya ya daina bin danja, ya ji yana duban abokin nasa da harsashi ya huda shi. Ma'azin ya dafe kafaɗarsa inda danja ya huda da harsashi, kuma bai fasa ƙoƙarin bin sa ba. Yana faɗa asar kar ya damu da shi. Abu mafi muhimmanci shine su kama danja, kuma a raye yake son danja. Hakan yasa suka ci gaba da bin shi, sauran 'yan sanda na taya su. Sai dai ana haka danja ya malmalo na kiyaye jefa musu, wanda hakan ya tarwatsa su, suka watse ɗaiɗai, sanda na kiyaye ta fashe. a haka danja ya samu ya gudu wasu daga cikin 'yan sandan suka samu rauni wasu kuma suka rasa rayukansu asad da mu'azzam ma suna cikin waɗanda na kiyar danja ta raunata su amma dai sun tsira da rayukansu cikin ƙudurar ubangiji mu'azzam yana zaune gefe guda ana duba mishi raunin da ya ji sai murza hannunsa yake a hankali yana kallon waje guda ba zafin ciwon yake ji ba zafin kubce masa da danja ya sake yi yake ji ya rasa danja wani irin bil'adama ne sai gashi kaman za a kama shi sai ya samu ya kubce ba shi da babban burin da ya wuce cafke danja a halin yanzu sare ya ƙara sogoshinsa a rufe da bandeji inda ya samu nasa raunin yana tambayar ma'azam jikinsa ma'azam ya furzar da huci kaɗai yana faɗin ya sake kubce mana asad shin yaushe ne za mu kama danja asad ya ɗan ja numfashi ce sannan a hankali za mu kama shi gashi mun kama babban yaronsa jaja ina da tabbacin shi ma zai shigo hannunmu ne nan gaba kaɗan da izinin allah mu ƙarasa headquarter ma'azam ya ɗan yi jim kafin ya shiga jinjina kai a hankali yana furta zan kama ka zan baka wahala kamar yadda ka bani wahala sai ya miƙe suka nufi inda sauran abokan aikinsa suke a ɓangaren sadiya kuwa zaune ta yi jigum tana jin gabanta na faɗuwa lokaci zuwa lokaci ga tunanin mijinta da ya addabe ta yau kusan kwana uku kenan bata sanya shi a idanunta ba kuma bai kira ta ba anya wannan rayuwa ta ya za a ce mijinta ya shafe yini da kwana bai nemi sanin ya take ba to ko dai wani abin ne ya same shi tambayar da ta kuma haifar mata da faduwar gaba kenan sai kuma zuciyarta ta bata amsa da faɗin da a ce wani abu ya same shi da kin ji don kuwa da asar ya faɗa miki to asar ɗin ma ina suka gan shi ta ɗan lumshe idanunta a hankali tana addu'ar Allah ya daidaita lamuranta Aisha da ke zaune gefenta yana shan rake so ma faɗin adda adda sadiya kin san me abu ya ce ranar da muka fita tare har aka kaɗe shi sadiya ta yi saurin buɗe limsassun da tana duban ɗan uwanta da ke sha rakensa hankali kwance ta yi saurin girgiza kai a'a ban sani ba me ya ce Ayashi da jinjina kai kaɗan ya ce ya siya mana rake ni da Habib bayan da muka fito daga gida. Sai muka zauna a gefen hanya muna sha raken. Aba ya dafa kan ya ce Allah ya mana albarka. Sai Habib ya ce masa har da adda sadiya? Sai Aba ya murmushi ya jinjina masa kai ya ce har da Addarku? Na ga kwalla ta ciko idanun Abba ya goge ya ce iyalina suna cikin jarabawa ba ni da shi ba ni da ƙarfin sauke musu wannan bashin duk da cewa su suka ciwo kansu Allah ka kawo musu mafita ko da ban zama wanda zai sauke musu wannan bashin ba Allah kar ka bari iyalina su daga yara a bayana Allah ka zamo musu katanga ka zama su a doron ƙasa Ashir ya kai aya yana duban Sadiya da hawayenta ya kasa rukuwa sai kuma ya ci gaba da faɗin Habibu ya dubi Abba ya ce Abba ka yafe wa Umma da Sadiya ya ɗan yi shiru yana duban sadiya da kukanta ke ƙaruwa cikin kuka ta ce faɗa min ashir mai abba ya ce ashir da ci gaba da faɗin jinjina kansa ya ya goge ƙwalla da suka taru a idanunsa sai ya ce na yafe musu tuntuni ban furta musu hakan bane saboda su gane kuransu a rayuwa ku sani yarana Allah yana son masu afuwa da gafara kuma ku zama haka kunji ku zama masu haƙuri da afuwa a duk inda kuka tsinci kanku sannan da biyayya ga mahaifiyarku idan kun samu daga Allah ne idan ko rasa daga Allah ne rayuwar duniya ba rayuwa ba ce ta dindindin rayuwa ce ta wata rana dole za a barta duniya gidan aro ne wanda wata rana dole mu barta mu tafi gidan gaskiya ku yi ƙoƙari ku inganta gidanku na gaskiya a wannan rayuwar kun ji ko ubangiji ya albarkace ku baki ɗaya sai ya rungume mu da habib bayan da muka gama sha da kyan sai ya miƙar da mu ya riƙe hannun mu a ɓangarorinsa guda biyu muna cikin tafiya ne fa mai mashin ya zo ya ratsa tsakanin mu ya bige abba sannan mai mota ya kuma bi ta kansa hawaye suka gangaro wa ashir ya goge da hannun rigarsa sadiya ta yi saurin rungume shi tana jin kuka na zuwa mata haɗi da wani irin farin ciki da annashuwa allah sarki abba ashe ya jima da yafe musu har ya musu addu'a allah ya zama gata a gare su lallai ta kuma ya da mahaifi katanga ne gashi duda ba shi da shi amma bai basu haka ba duda ya nuna ɓacin ransa ashe can cikin ransa yana musu addu'a samun sauki allah sarki abbanta ina ma za ta ganshi ta masa tsantsar biyayya ina ma ana iya janyo lokaci baya allah sarki sai dai idan lokaci ya tafi shi kenan ya zama tarihi ba zai kuma dawowa ba babu abin da za ta saka ma abanta da shi bayan addu'a samun rahamar ubangiji tana addu'ar allah ya huwace mata ta masa wani abin da ladan zai rika samun sa har makwancinsa a hankali ta furta allah ya gafarta maka abana ashir ya amsa da amin a da sadiya ta buɗe limsassun idanunta tana duban ɗan uwanta ta kuma janyo shi jikinta tana sakar masa murmushi a hankali ita ta zuciyarta ta yi wasai kamar an yaye mata wata damuwa ta gidan duniya ita ma umma da ke tsaye a bakin kofa tana sauraron sa hawaye suka gangaro mata tana kuma tuna mijinta masoyinta da ya sadaukarwa da dama a gare ta a haka antilare ta da umma tana matsar hawaye antilare ta dan dube ta sai kuma ta hangi sadiya da ashir da ke runguma da juna ta ba shi wayata yana yin gyam antilare ta murmusa kaɗan ta kuma duban umma ta ce gwanin ban sha'awa allah ya musu albarka umma ta amsa da amin tana kuma goge hawayenta ta ƙara kan kujera ta zauna a hankali tana furta bayan dattalin butulcin da na yi masa a rayuwa ya zaɓi ya yafe min kafin ya bar duniya hawaye suka ci gaba da kwaranyo mata yayin da antilare ta ƙara so ta zauna a cikin sanyin jiki lokaci guda umma ta ci gaba da faɗin ba ni da kowa a ƙasar nan sai shi sai kuma yaran da muka haifa tare da shi da murmusa kaɗan hawa yana ci gaba da zubo mata ibrahim masoyina wanda ya so ni tun ina ƙanƙanuwar yarinya da ba zan gaza shekaru takwas ba a rayuwa mutumin da ya nuna min sadaukarwa mai girma ya zamo gata da katanga a gare ni Ta saka hannunta ta goge hawayen da suka zubo mata kafin ta dubi an tilare jikinta a sanye sosai ta ci gaba da jinjina kai tana faɗin zan sanar da ke labari na larai domin kin zamo yar uwa a gare ni yar uwar da na rasa a lokacin da na shigo ƙasan nan yar uwar da ta ci rayuwata ta zaɓe ita ta halaka kuka ya kuma kubce mata yayin da tilare ta yi mata ƙuri tana jin hawa yana ƙoƙarin ciko ta idanun ita ma waiwaye ummi ta ci gaba da faɗin mu 'yan asalin ƙasar eritrea ne wani gari mai suna masgon mahaifanmu na da rufin asiri babu laifi mu biyu rak suka haifa a duniya daga 'yar uwata mai suna halimatu sai ni mai suna aisha asalin suna na kenan domin kuwa a ƙasar nan ne aka samun suna uwani ni da yayata halimatu mun taso cikin gata da soyayyar iyayenmu babu abin da muka nema muka rasa komai iyayenmu na mana daidai gwargwado tsakanina da yayata akwai bambancin shekaru bakwai a lokacin yayata tana da kimanin shekaru sha biyar a duniya ni kuma a lokacin ina da kimanin shekaru takwas wani iftila'i na annoban cuta ya shigo garinmu a cikin wannan annoban muka rasa duk iyayenmu sannan mutane da dama sun rasa rayukansu a garinmu musamman waɗanda suka ɗan manyanta zan iya ce miki kusan kaso hudu cikin goma na al'ummar garinmu sun rasa rayukansu a wannan annobar muka zama ba mu da kowa sai tsirarin dangi wanda da yawa sun mutu daga ni sai yayata rayuwa ta juye mana ba mu san za mu yi ba ba mu san me za mu yi ba ita kanta yayata ba ta wuce a kula da ita ba amma sai ɗawainiyata ta dawo wuyanta ana haka jinya ta kama ni don dama tun haihuwata ina da yawan laulayi don haka sai yayata ta dinga sai da komai namu tana min jinya a haka har muka kusa rasa duk wata kadara da mahaifanmu suka bar mana amma Allah bai nufa zan samu lafiya ba haka yayata za ta sani a gaba tana hawaye tana faɗin karna karaya in sha Allah zan samu lafiya a haka aka ce sai ta kai ni asibiti a babban birnin tarayyar ƙasanmu wato asmara ba mu da hanyar tafiya sai ta sai da gidanmu don shi ne ya saura mana ta ɗauke ni muka tafi kafital ɗinmu asmara to a can asibitin aka ce sai an mun aiki in samu lafiya yayata ta ba su kuɗin gidanmu da muka saida sai dai wannan kuɗaɗen ba za su isa a min aiki ba hankalin yayata ya matuƙar tashi yana asibitin tana fafutukan neman kuɗaɗen da za a mun aiki na samu lafiya wasu sukan yi yunkurin neman ta da lalata don kawai za su taimaka mata duk da karancin shekarunta saboda taimako don Allah ya yi wuya a duniya Allah ya tsare yayata bata sai da mutuncinta ga kowa ba har wani mutum ya ce zai taimaka mana zai biya kuɗaɗen amma da na warke ni da yayata za mu masa aikatau a gidansa zai ɗauke mu mu je mu wa matarsa aikatau yaya ta amince da buƙatar mutumin komai tilan aikin kuwa idan har zai biya kuɗaɗen da za a min jinya bayan da aka min aiki cikin ikon Allah na samu lafiya sai mutumin na ya taho da bukatarsa bayan da aka sallame mu asibiti to ba mu da wajen zama tunda gidanmu da ke garin mu mamun saida hakan yasa dole muka amince muka bi wannan mutumin da ya taimaka mana ko da muka je gidan nasa abin mamaki sai muka tada yan mata da dama ire iren mu sai wasu dattawan mata waɗanda suke kula da yan matan da kuma ba su abinci abin ya ɗaure mana kai saboda tilin yan matan da muka tadda a gidan waɗannan da ta su ne suke sanar da mu cewa mu saki jikinmu wahala ta yanke mana suka ba mu tufafin da za mu saka na ga sai kallon yayata suke suna maganganu ƙasa-ƙasa suna cewa ni da yayata muna da tsananin kyau za a samu kasuwa a kanmu tun daga na hankalinmu bai nutsu ba musamman yayata da ta fahimci wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne kamar yadda muka yi zato don waɗannan dattawan matan ba na tunanin matansa ne a haka muna zaune cikin tsoro da ɗarɗar wata rana aka zo aka kwashi wasu daga cikinmu muna kuka mu duka 'yan matan don mun kula wannan mutumin cutar da mu zai sai waɗannan da ta matan suka rika mana tsawa cewa mu yi shiru ko su jibge mu haka yayata take janyo ni jikinta tana lallashi gashi ban jima da miƙiya daga rashin lafiya ba a haka muka rage saura mu kaɗan a gidan don an kwashi 'yan mata sahu sahu ana tafiya da su inda ba mu sani ba sannan mu ma mun san wata rana za a zo a tafi da mu tunda an kwashe da dama an tafi da su akan idanunmu sai muka yi yunkurin guduwa ni da yayata amma sai wasu ƙartan maza suka kama mu mutumin ya ce tunda guduwa zamu ya kamata a tafi da mu kafin mu masa asara washe gari aka zo da mota aka ɗauke mu aka kai mu tashar jirgin ruwa haka aka saka mu a wannan jirgin ruwan ni da yayata da wasu 'yan mata mun shafe kusan sati muna yawo a cikin teku mun da zango a wasu ƙasashe har kusan guda uku da bamu san ko wasu ƙasashe ne. don a ɓoye muke a can wani ɗaki ƙasan jirgin ruwan duk ƙasa da muka tsaya sai mu ga an shigo da wasu 'yan matan ma'ana dai wasu daga cikin ƙasashen afirka muke zagayawa ana kwasar 'yan matan duk ƙasar da muka tsaya idan aka shigo da 'yan matan sai a ɗaura mata alama da wani kwabo a jelar kitsanta kamar yadda mu ma suka ɗaura mana ni da yayata wanda nake da tabbacin shaida suka yi mana tsoro ya kama mu yayata tana rungume da ni don rana biredi ɗaya ake ba kowace mu a cikin wannan jirgin shine abincin da za mu ci wasu lokutan haka yayata take hana cikinta ta bani nata kasan a haka muka tsinci tattauna wasu ma'aikatan jirgin ruwan ana cinikin mu kamar wasu bayi nan muka ji cewa ƙasar turai za a fita da mu yan matan da suka ɗan data daga cikin mu za su yi amfani da su su dinga kawo musu kuɗi don mazan tura suna son matayen afirka sannan ƙanana iri na kenan za su sai da wasu ɓangarori na jikinsu masu amfani a kan kuɗaɗe masu yawa wasu za su sai da ƙodarsu da ma duk wani sassa mai amfani na jikin ɗan adam hankalin yaya ta ya tashi musamman da ta fahimci cewa ni ma na ji tattaunawar mutanen na so mu kuka ina faɗin za su kashe mu ta rungume ni ita ma tana kuka tana faɗin Allah ba zai ba su nasara a kanmu ba da izinin Allah ta ce da ni ne shiru kan na nuna na ji tattaunawar da suka yi da sannan Allah zai kubutar da mu to masu saurare yanzu dai ga ma'anar wannan kwabo da ma'azumi ke ta bincike a kansa mai rubutun black african team to fa